bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na daren alhamis kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awul bauchi daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka hada da shirin afirka a yau tare da muhammad awul bauchi da kuma muryoyin masu sauraronmu tare da hassan barka sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar sai kuma shirin kisoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar daga nan sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 21 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan da thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 284 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan janairun shekara ta 1737 wata guguwar iska mai karfin gaske wadda take tafi da ruwa ta aukawa gabacin kasar india a kusa da tekun bengal ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu ɗari wannan da ita ce gagarumar guguwar iska wadda ta fi yin barna a tarihin wannan yanki wadda ta jawo asarar rayuka masu yawa da kuma asara ta dukiyoyi da kaddarori tekun bengal dai yana arewa maso gabacin tekun indiya ne sannan yankin yana daga cikin yankuna da aka fi samun guguwar iska irin wannan a duniya inda hakan yakan faru lokaci zuwa lokaci. masu saurari ko san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wani dan gwagwarmaya daga cikin magoya bayan margayi imam Khomeini mai suna muhammad bahrani ya bindige firayim ministan kasar iran na lokacin hassan ali mansur lahira hassan ali mansur ne dai ya shirya dokar capitalism wadda ta baiwa amurkawa mazauni da rigar kariya daga gurfana a gaban kowace kotu a kasar iran ko kuwa sun aikata kowane irin laifi a kasar daga bisani da marigayi imam kumeni ya bayyana fashinsa akan wannan doka an ɗauki matakin korarsa daga ƙasar ta iran zuwa ƙasar turkiya kuma hassan ali mansur yana da hannu kai tsaye wajen hakan bayan wasu 'yan lokuta ba da jimawa da koran marigayi imam kumeni daga kasar iran ba muhammad bahrani ya bindige shi har lahira a gaban majalisar dokokin kasar ta iran daga ƙarshen masu ware kukun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da masarautar sarki sha take gab da faduwa a kasar iran kuma alamun faduwarta sun bayyana a fili mutane suka bude gidajen yari a duk fadin kasar domin kubutar da waɗanda sarki sha ya jefa su a gidajen kaso bisa zalunci da kuma kama karya bayan haka kuma sojojin sarki sha da dama sun koma sun shiga cikin sahon masu zanga-zanga ta la'antarsa tare da yan bore domin kawar da mulkin sa na zalunci da kama karya. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

madala masu sauraro yanzu kuma ga awal bauchi ya shigo tare da labaran duniya da dumadumin su to da farko ga muhimman kanansu masu zanga-zangar kyamar faransa a mali sun sha alwashin ci gaba da yi jiyar janar kasim sulemani ta ce trump ya bar mulki cikin kaskanci kuma jinin mahaifinta zai ci gaba da binsa akalla mutane 28 sun mutu sakamakon wani harin kunar bakin wake a birnin bagadaza na kasar iraki to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan masu zanga-zanga nuna rashin amincewa da tsoma baki da sojojin kasar faransa suke yi a cikin al'amuran cikin gidan kasar mali sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga da kuma nuna rashin amincewarsu da hakan duk wadda da mekiya da jami'an tsaro suke musu kafar watsa labaran africa news ta jiyo kakakin masu zanga-zangar amadu lamine diallo yana farin cewa duk da cewa halin yanzu mun fahimci cewa gwamnati tana buƙatar goyon bayan al'umma to duk da haka za mu ci gaba da wannan fafutuka da muke yi ta wasu hanyoyi na daban kakakin ya ci gaba da cewa siyasar kasar faransa da ita ce rarraba kan al'umma don ta mulke su sannan kuma ya ce sun fahimci cewa suna so ne su raba kan al'ummar kasar da shugabanni alhali a halin yanzu ya ce ana buƙatar haɗin kai a kasar waɗannan kalami na masu zanga-zangar da suna zuwa ne a daidai lokacin da ajiya 'yan sanda suka yi amfani da karfi da kuma amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar da suka taru a birnin bamako babban birnin kasar ta mali da nuna rashin amincewarsu da kasantuwar sojojin faransa a kasar da kuma irin yadda suke tsoma baki cikin harkokin siyasa na kasar a jiya laraba din dai masu zanga-zangar waɗansu akan babura da sauransu sun yi kwamba da kuma gangami don nuna rashin amincewarsu da katansuwan sojojin faransa a kasar waɗanda suka ce ba su ga amfaninsu ba duk kuwa da kiran su cewa suke yi suna faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci ɗayar tsohon kwamandan rundunar kudus ta dakarun kare juyin halin musulunci na ƙasar iran janar kasim suleimani ta bayyana cewa mahaifinta ya bar duniya cikin ɗaukaka alhali kuwa donald trump wanda ya ba da umarnin kashe shi ya bar mulkin amurka cikin ƙasƙanci da kuma karyar zuci zainab kasim suleimani ta bayyana hakan ne a wani sako da ta wallafa a shafinta na twitter bayan rantsar da sabon shugaban amurka joe biden da kuma kawo karshen mulkin trump din inda ta ce ko shakka babu jinin janar suleimani zai ci gaba da bin diddigin trump wanda zai ci gaba da zama cikin tsoro da fargaba tsawon rayuwarsa zainab suleimani ta kara da cewa wato mr trump ka kashe mahaifina janar din da ya yi nasara akan kungiyoyin tadanci na isis da kuma alka'ida da burin cewa za ka zama wani gwarzo to amma maimakon hakan sai gashi ka sha kaye ka zama kaskantacce wanda kuma zai ci gaba da rayuwa cikin tsoro a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai tsohon shugaban amurka donald trump ya bada umarnin kashe janar kasim suleimanin da abu mahadi almuhandis mataimakin kwamandan dakarun sa kai na kasar iraki hajji sha'abi a kusa da filin jirgin saman birnin bagadaza babban birnin kasar ta iraki a lokacin da janar sulaimanin ya kai ziyara a kasar gwamnatin kasar china ta sanya takunkumi kan wasu jami'an tsohuwar gwamnatin trump ta amurka take kuwa hadda tsohon sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo saboda ayyukan da suka aikata da ke nuni da tsoma bakinsu cikin harkokin cikin gidan kasar china in ji sanarwar gwamnatin a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta fitar jim kaɗan bayan rantsar da sabon shugaban amurka joe biden a matsayin shugaban amurkan ma'aikatar harkokin wajen ta ce an sanya takunkumi kan waɗannan mutanen ne saboda mummunar rawar da suka taka wajen tsoma baki cikin harkokin cikin gidan Cana. sanarwar ta ce waɗanda aka sanya wa takunkumin sun hada da Mike pompeo tsohon sakataren harkokin waje da kuma mai bawa shugaba trump din shawara kan harkokin kasuwanci peter nabaro babban mai bada shawara kan harkokin tsaro robert o'brien mataimakin sakataren waje kan lamuran gabashin asiya da pacific david stilwell sakataren lafiya alex azar da kuma jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya kelly craft har ila kuma china ta sanya takunkumi ga tsohon mai bawa trump din shawara kan harkokin tsaro john bolton da kuma wani tsohon mai bawa shugaba wato tsohon shugaba trump din shawara stephen bannon sanarwa ta kara da cewa an sanya wa mutanen takunkumi ne saboda abubuwan da suka aikata don cimma manufofinsu na ƙashin kai da kuma irin gaba da ƙiyayya da suke nuna wa al'ummar ƙasar china to masu saurare kada da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio biyoyi a nan birnin tehran rundunar sojojin kasar iraki ta bayyana cewa alalakalla mutane 28 sun rasa rayukansu kana wasu kuma sun sami raunuka sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai wani titi da ake hada hada-hadar kasuwanci a babban birnin kasar iraki bagadaza wasu rahotanni kuma sun ce akwai yiwuwar ma hadadin ya karu yayin da yake magana kan hakan daraktan tabbatar da tsaron birnin na bagadaza brigadier general hazim al-azawi ya shaida wa kamfanin dillancin labaran iraqin ina cewa wasu tagwayen fashewa sun faru a kasuwar babur sharij da ke cike da jama'a a yau dinnan alhamis bayan watanni na zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin jami'in ya ci gaba da cewa tagwayen fashewar da sun yi sanadiyar mutuwar mutane 28 da kuma raunata wasu 73 na daban har ila kamfanin dalancin labaran AAP ya jiyo wasu majiyoyin asibiti suna cewa akwai yiwuwa adadin waɗanda suka mutu ɗin ko kuma suka samu raunukan su karo a kakin sojin iraki yahaya rasul ya ce wasu 'yan kunar bakin wake su biyu ne dai suka tayar da bamabamai da suka yi jigida da su a lokacin da jami'an tsaro suke bin su da nufin kama su shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar portugal wanda a halin yanzu yake buga wa kungiyar kwallon kafa ta juventus na kasar italiya cristiano ronaldo ya zama dan wasan da ya fi cin kwallaye a tarihin duniyar kwallon kafa bayan da ya jefa kwallo guda a wasan karshe na gasar cin kofin italiya da juventus ta doke napoli da cibiyu da sifili da aka buga a jiya laraba a halin yanzu dai adadin kwallayen da ronaldo dan shekaru 35 a duniya ya ci a wasannin da ya buga wa kungiyar kwallon kafa ta kasarsa da kuma na kungiyoyin kwallon kwallon kafa daban-daban da ya buga sun kai ƙwallaye 760 wanda hakan ya sanya shi a matsayi na farko bayan ya doke wanda dama yake rike da wannan kambi wato joseph bekan dan kasar czech wanda ya zura ƙwallaye 759 tsawon wasannin da ya yi bayanai dai sun bayyana cewa ronaldo din ya ci waɗannan kwallaye ne cikin wasanni 1040 da ya buga a hukumance da suka hada da kwallaye 118 a ga manchester united sai kuma 450 da ya ci wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid sai kuma 85 da ya zuwa yanzu ya ci wa kungiyar kwallon kafa ta juventus da kuma kwallaye biyar da ya ci wa sporting lisbon kungiyar da ya soma buga mata wasa sai kuma kwallaye 200 da ya ci wa kungiyar kwallon kafa ta kasarsa portugal a halin yanzu dai baya ga ronaldo din joseph bika dan kasar czech ne wanda ya zura kwallaye 759 shine na biyu sai kuma tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar brazil pele wanda ya zura kwallaye 757 sai kuma lionel messi dan kasar argentina kuma mai bugawa kungiyar kwallon kafa ta barcelona mai kwallaye 442 ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan. Madalla labaran duniya kenan tare da awal boci kuka saurara. Yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka yau tare da shi Muhammad awal boci. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa da kuma daukan hankula a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a najeriya dai har ya zuwa yanzu lamarin rashin tsaro da ci gaba da garkuwa da mutane don neman kudaden fansa na daga cikin lamuran da suke ci gaba da ciwo a gwamnati da kuma al'ummar kasar to a kwarya duk kuwa da kokarin da gwamnatin ta kasar take cewa tana yi amma dai lamarin sai daɗa gaba-gaba yake yi masana musamman ma dai masana harkokin tsaro a kasar suna gabatar da dalilai daban-daban na ci gaba da irin waɗannan lamura na satan mutane don neman kuɗin fansa ɗin inda suke nuni da cewa kudaden fansar da ake bawa waɗanda suka yi garkuwa da mutane ɗin na daga cikin dalilan da suke sanya wannan lamari yake ci gaba da faruwa don kuwa kamar ana daɗa ƙarfafa su masu satan mutane ɗin ne ta hanyar basu waɗannan kuɗaɗe to wannan batu na biyan kuɗin fansa da kuma illar hakan shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa don ganin mecece mafita dangane da wannan batu da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to masu barka mu da sake saduwa a wani rahoto da wata cibiya mai kididdiga da kuma dubi cikin harkokin tsaro da kuma irin yadda ake kashe mutane a najeriya ta hanyoyi daban-daban mai suna najeriya mons ta fitar ta bayyana cewa a watan disambar shekarar bara ta 2020 kawai sama da mutane 411 ne aka sace a bangarori daban-daban na kasar da nufin neman kuɗin fansa wanda ko shaka babu wannan wani lamari ne mai ta da hankali ainun da ya sanya da dama suka fara tunanin wai me yasa ne ake samun karuwar irin wannan lamari na satar mutane to ko shakka babu daga cikin dalilan hakan shine irin kudaden fansa da waɗannan mutane suke karba daga wajen iyalan waɗanda suka yi garkuwa da su din a saboda haka ne ma wasu masanan suke ganin a lokaci yayi da za a kawo ƙarshen wannan yanayi na bada kuɗin fansan wanda idan aka yi hakan a cewar su to akwai yiwuwar a kawo ƙarshe to kuma alal akalla a rage yawaitar irin wannan bala'i na satar jama'a da kuma neman kuɗin fansan duk da cewa wasu suna ganin waɗannan iyalan ba su da wata mafita face dai su ba da waɗannan kuɗaɗe matukar dai suna son a sako musu 'yan uwansu da rai bisa la'akari da cewa gwamnati ta gaza wajen ba su tsaro wani lamarin kuma da ake ganin shi ma dai na dakile kokarin da ake yi na fada da wannan annoba shine dai batun gazawar mutane wajen ba da bayanai ga jami'an tsaro duk da irin bukatar hakan da jami'an tsaron suka yi to menene abin yi ce mafita dangane dukkanin waɗannan matsaloli to wannan dai shine batun da za mu yi tattauna a kai da bakonmu a zauren na yanzu wato dr kabiru adamu wani masanin harkokin tsaro a najeriya kana kuma shugaban kamfanin na pecon consultants da ke abuja a najeriya To, Dokta barka da warhaka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya da kuma sake kasancewa a zauren namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A to, Dokta dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a halin yanzu musamman ma dai a batun garkuwa da mutane nan da ake yi. Wasu suna ganin su kansu mutane suna da taimakawa wajen rashin kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar biyan kuɗaɗen fansa da masu garkuwa da mutane ɗin suke buƙata. to a matsayinka dakto na masanin harkokin tsaro ya kake ganin wannan ra'ayi sannan kuma menene illar biyan kuɗin fansa ɗin da mutane suke yi um, a ilimin kimiyyan laifuka wato criminology akwai uh, hanyar magance laifuka uh, mafi karanci akwai uh, wato wani kusan murhu da za a ce na wadda aka gabatar na magance irin wannan laifuka to shi murhun nan yana da duwatsu uku ne duwatsun nan kuma daga cikinsu akwai hanyar buƙatar a yi amfani da hanyar da za a hana shi mai laifi amfana da abin da ya samu daga laifin to a nan muka yi amfani da satan mutum don karɓar kudin fansa a takaice ne. shi wannan murhun yana bayar da shawarar cewa kuɗin nan na fansa da masu laifin nan suke karɓa to a hana su hanyar da za su yi amfani da kuɗaɗen nan to kaga shawarin da ake kawowa na cewa a daina bayar da kudin fansa ya dace da shi wannan shawara da ilimin kimiyyar laifuka ya bayar sai dai matsala inda gizo ke saka shine dole ne a yi shi ah, kusan ah, kudin goro gaba daya Uh, kuma na ɗaya kenan na biyu ita kanta gwamnati dole ta ɗau shawara akan wannan misali ƙasashen da suke da irin wannan eh, doka gwamnati ce ta ɗauki shawara ta gabatar da shawaran ko ta gabatar da doka na cewa babu wanda zai bayar da kuɗin fansa to a irin wannan yanayi da muke da shi a najeriya babu irin wannan dokar to na farko kenan ita gwamnati ita ke da wannan hakkin ta ɗau ta gabatar da doka akan wannan na biyu to in har aka bari babu dokar aka zo kuma aka kama naka to ba na tunanin za a yi mashi wanda aka kama nashi adalci in an ce kare biya kudin fansa dalili ko don in bai biya din nan ba akwai abin da zai samu nashi wanda aka kama to a takaice dai dole a bi shi bisa ga tsari gwamnati ta fitar da doka ta fitar doka ta nuna ma jama'a ah, manufar dokar da ta fitar sannan a samu goyon baya na 'yan ƙasa don ɗaukan matsayi idan an yi haka ɗin aka kuma gabatar da sauran duwatsun nan guda biyu da na murhun to ina tabbatar maka satan jama'a don karɓan kuɗin fansa zai zo ƙarshe ah, inlan bayar da kuɗin fansan nan yana da yawa amma a takaice kudaden da ake samu su wayanda ke laifukan nan suna amfani da kudaden nan wurin sayan makamai suna amfani da kudaden nan wurin tabbatar da cewa muguwar sana'ar nan da suka runguma sun ci gaba da sana'ar ta bayar da na toshiya da dakile hanyoyi na jami'an tsaro da sauransu dai don su tabbatar da cewa sun samu hanyar ci gaba da laifukan da suke sanyi to kaga kenan in har ana aka ci gaba da bayar da kudaden to babu yadda za a yi ma a kawo karshen shi satan jama'a don karban kuɗin fansa eh, in mai saurare zai iya tunawa na lokacin da aka fara laifin za a ga makaman da wayan barayin nan ke amfani da shi ƙananan ƙananan makamai ne to yau an kai har ma makaman da suke amfani da shi kusan za a ce ya fi na jami'an tsaron najeriya har da soja ma to ba ƙaramin hatsari wannan yake da ga ƙasa ba. a to doktor idan har biyan kuɗin fansa nan na da illa me ya kamata mutane su yi ganin cewa dai idan har ba su biya waɗannan wato kuɗaɗe da aka bukata ba to fa za su iya rasa su waɗannan yan uwa nasu da suke hannu su waɗannan masu garkuwa da su anan me ya kamata su yi menene wato abin yi eh, kama yadda na ambata a farko eh, abu da ya rage jama'a su yi ma eh, 'yan majalisu da matakin jiha zuwa matakin tarayya su gabatar musu da bukatar cewa su 'yan majalisun nan su daidai su gabatar da doka kuma tabbatar da cewa dokan nan tana wakiltar abin da 'yan ƙasa ke bukata misali dole ne an yi shaye shawarwari idan za a ɗau mataki ne na ƙin biyan kuɗin fansan nan to ya zan na gaba ɗaya idan kuma za a ci gaba da biyan ne to ga hanyar da za a bi wurin biyar a takaice dai kamar yadda na ce murhun nan mai duwatsu uku to a tabbatar da cewa an hana shi mai laifin amfana da kudaden da yake samu daga laifukan. a to doktor a wannan bangaren kuma duk da cewa mutane suna ganin cewa akwai gazawan gwamnati cikin wannan lamarin akwai kuma wani bangaren mutane kuma suke ganin cewa dai wato su kansu al'umma suna taka rawa ko kuma wato suna gazawa gurin fadan da gwamnati take yi na wannan da fada da irin waɗannan ayyuka na ta'addanci wani masu irin shara da wannan abin sanar cewa da irin yanayin yadda mutane suke kin ba da rahoto ga jami'an tsaro dangane da wasu bayanai da suke da shi duk da kiraye-kirayen da su jami'an tsaro suke yi ga jama'a da sun ga taimaka musu da irin waɗannan bayanai waɗanda haka zai taimaka musu gurin fada da waɗannan 'yan ta'adda da dai sauransu a ya kake ganin wannan lamari sannan a ganin ka me yasa mutane ba sa ba jami'an tsaro irin waɗannan bayanai lalle ba shakka akwai rashin yadda ko za a ce gibi na wannan tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa yawanci ko wannan kuma ya shafi dangantaka da ke tsakanin jami'an tsaro da 'yan ƙasa a baya an yi lokutan da 'yan ƙasa za su gabatar da bayanai wanda ya kamata a ce ya taimaka ma jami'an tsaro wurin dakile laifuka to tuhumar da ake yi 'yan ƙasa ke yi shine sai ka shi wanda ake tuhuma na farko an sako shi na biyu ya zo ya haɗa kai da waɗanda ake ganin cewa sun yi laifi su zo har su kima ko kawo ma shi wanda ya tsegunta majami'an tsaro labarin su kawo mai hari ko wani lokaci ma har su kai ga kashe shi to kaga a irin wannan yanayin zai wuya a ce 'yan kasa suna bayar da bayanai inda har suna samun irin wayannan hare-hare wanda ke shafan su na biyu shine rashin hanya ko wadda za a ce ta kare mai wanda yake bayar da irin wannan bayanai a wayan kasashen akwai hanyoyi eh, wanda aka zayyana wanda duk wanda zai gabatar da irin nan bayanai ya tsegunta kan mai laifi ko wani abu to akwai kariya wadda aka zayyana wanda kuma koda misali daga baya su masu laifin sun hito ah, sun ma gane cewa an wani ne tsegunta musu to an riga an ɓoye hanyar da za su yi san wani ne mai laifin nan a takaice ne an sa matakai na kariya yadda kuma zai wuya a ce daga baya ah, an iya tsegunta mashi ah, wanda aka kawo karin nan kan gare shi a takaice ne hanyoyi na kariya ne kusan babu Um, wato shi tattara bayanai da tantance shi da ma sarrafa shi yana farawa ne daga uh, gudunmuwa wanda 'yan ƙasa za su ringa bayarwa to uh, kafin a kai ga haka ita gwamnati ita daidai ta tabbatar da cewa ta gamsar da 'yan ƙasa dangane da burin da take son ta cimma a takaice dai buri na tsaro a kare dan kasa da kare dukiya dai abin da ya kamata gwamnati ta tsaya yi kenan kuma ta gamsar dan kasa cewa abin take son yi kenan to in dai haka zai rage shi wannan gibi na rashin yadda da ke tsakanin 'yan ƙasa da jami'an tsaro kuma 'yan ƙasa su gwargwado kar a daddara kar a gaji a tabbatar da cewa ana bayar da irin wannan bayanai kar a yi jam'i kar a yi kuɗin goro a ce ko duka jami'an tsaron babu na kwarai cikin su akwai na kwarai kuma suna da buƙatar taimakawa da cika alkawarin da suka ɗauka na tabbatar da cewa sun kare ɗan ƙasa da dukkan wani lahani. Dr. Kabiru Adamu masanin harkokin tsaro kana kuma shugaban kamfanin Bacon Consultants da ke Abuja. To masu saurari Allah da ya kawo ƙarshen wannan fitina. Da aka kawo ƙarshen abubuwan da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu guda ta musamman ga shi Dr. Kabiru Adamu da ya taimaka ya amsa mana tambayoyinmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Adala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraron mu tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOH Hausa. Mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Zan yi magana kan zaɓe zaɓe mai gudana nan gaba to don allah don annabi ku talakawa abin da nake so da ku ku haɗa kanku kamar yadda allah ubangiji ya halarce ku da babu wani wariya babu kabilanci ku yi tunani shugabannin nan in suka hau sama da suka in suka je wuri ɗewa billahi lazi zila ilahu illahu kansa ne suka sani ku san kowa ba nan sun zo suna cewa ku zaɓe su yanzu daga kun gani kun ga alama yanzu kenan kun ga sun je suna sa ku kuna zaɓar su yanzu sun fara bai cewa sun fara kyale ku sun fara zuwa suna kada wani wanda suke so daban wanda suke ganin zai ci mulki to saboda haka kun ga irin ta kunan kuna gwara kawunan ku su kansa a haɗe yake kawai nan ku kuna ta gwara kawunan ku kuna hamayyar juna tsakanin ku dan Allah dan annabi ku gane ku daina irin wannan mutanen nan duka kasan nan ɗaya ce suke yi ma kuma kasan nan ɗaya ce kuke yi ma me adalci babu wanda ya san shi sai Allah kawai Allah ubangiji ya mana zabi na gari naku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. radio biyu mai albarka kuna tare da mai sauraron ku prezi hamza yaro daga nan birnin agades a jamhuriyar Nijar? to ni dai kiran da zani ga yan siyasa wa gana mu na Nijar? ko kuma in ce ga talakawa mu na kasan mu nijar ga baki ɗaya sai dai in ce muku to gaskiya wanga zaɓe da za gudana nan gaba kowa ya san wanda za yi zaɓa wanda yake gani ya cancanta ba wai mu rinka bewa ga sauran jimiyu ba wa'anda suke cewa sun mara wanga sun mara wanga a alalaba ba shi ba ka bar a yanka ka ka ga dan dan jam'iyyar ka ya koma ga jam'iyya ka ce ka bi shi a kawai ka bi naka ra'ayi wanda ka ga ya dace da kai eh, a tashi lafiya mai ta mai sauraron ku ne Firezi Hamza Yaro daga nan birnin Agadez a jamhuriyar Nijar. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger har yanzu dai za mu sake jan hankalin matasan jamhuriyar niger akan cewa wannan kafafe na sada zumunta da matasa suka ɗauka kamar wata hanya ta cin mutuncin wani to wannan bai dace ba ya kamata matasa su san cewa to su wa'annan tsofaffin 'yan siyasa da kuke laɓewa bayan su kuna cin mutuncin wa'ansu to ku matasa matasa ku ne kuke da wani sauran makoma a nan gaba ku ne kuke zubar da mutuncin kan su da ma wa'ancan 'yan siyasa su fa ku ne za ku taimaka musu yanzu su yi da su yi da hayewa idan kuma kuka zubar da mutuncin ku su su ne za su cin riba abin kuma ku daga baya lokacin da zamanin ku za ya zawa ba a ganin ku da mutunci da fatan dai matasan Nijar za su natsu su rika aiki da wa'annan kafafe na sada zumunta a daidai yadda ya kamata ba tare da an ci mutuncin wani ba sunana mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tera mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita ga ɗau jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu yau zan tofa albarkacin bakina game da umarnin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba wa ma'aikatan gwamnati a jihar dangane da coronavirus hakika wannan abun takaici ne kuma muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kamata ya sassauta musu wannan doka ta hana fita zuwa ma'aikatun gwamnati da fatan allah ubangiji ya kamu na ƙarshen coronavirus a jihar kano da ma mu najeriya baki ɗaya da ma mu na afirka baki ɗaya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci na yaran da fatan kuna cikin ƙarshen lafiya kuna tawar da mai sauran ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa rezo yanzu zaɓen nan zagaye na ɗaya a sai zagaye na biyu ya eh, allah ya so ya yalla talakawa kan mu yarda 'yan siyasa su amfani da mu su mai da mu karnukan farautansu. to marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barka da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake amsa muku tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga mai sauraron mu muhammad ali daga garin zaria na jihar kaduna tarayyar najeriya wanda yake tambaya kamar haka assalamu alaikum zuwa zauren amsoshin tarbiyya na radio hausa voh a birnin tehran tambaya ta ga wannan zauren ita ce menene mahangar malaman tarbiyya dangane da matasa 'yan shekara goma zuwa ashirin wanda suke nuna taurin kai ga iyayensu ga kuma malamansu wani lokaci mai ku muhammad ali a birnin zazzau zazzaudin tarayyar najeriya madalla mun gode da wannan tambayar malam muhammad ali daga birnin zaria da fatan kana lafiya kuma kana tare da mu a cikin wannan shirin don jin abin da muka tanadar maka don amsa tambayarka ka farko muna son fara da cewa tarbiyyar mutum wani abu ne wanda yake da muhimmanci don haka allah ta'ala ya sanya mutum a matsayin khalifansa a bayan ƙasa don haka ya tanadi tarbiyyarsa tun kafin a haife shi har zuwa girmansa da tsufansa sannan zuwa mutuwarsa kowanne daga cikin waɗannan marhaloli na rayuwar mutum yana da tanadi na musamman na tarbiyya wanda mahalicinsa ya tanadar masa idan muka dawo kan matasa 'yan shekara goma zuwa ashirin kamar yadda muhammad ali ya ambata da farko allah ta'ala ya dora tarbiyyarsu kan iyayensu sannan kan dangi da sauran waɗanda suka biyo baya Allah ta'ala ya aiko da manzanni da annabawa don tarbiyyantar da mutane gaba ɗaya kamar yadda yake cewa a cikin alkur'ani Shi ne wanda ya tada manzo cikin wa'anda ba sa rubutu ko karatu yana karanta ayoyinsa a kansu kuma yana tsarkake su kuma yana karantar da su littafi da hikima kuma ko da sun kasance cikin bata bayyananniya kafin haka a ta biyu cikin suratul juma'a don haka manzanni suna ɗauke da dukkanin ilimi da tarbiyyar da mutum yake bukata a rayuwarsa ta duniya daga ciki har da matasa wanda malam muhammad yake magana a kansu a wani hadisin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana haihuwar yara bisa fitra wato hanya madaidaiciya sai dai iyayensu ne suke mai da su yahudawa ko nasara har ila yau hadisai da dama sun bayyana cewa yara ƙanana daga ciki har da wa'anda muke magana a kansu suna da zuciya mai tsarki sai dai a cika shi da alheri ko sharri kamar yadda ake cewa karantar da yara kamar zane ne akan dutse gaskiya ne don duk abin da suka koya a wannan lokaci na rayuwarsu ba za su taba manta da shi ba malaman tarbiyya sun bayyana cewa yara a cikin wannan lokaci na rayuwarsu wato goma zuwa ashirin shine lokaci lokaci wanda yara suke sauyawa daga yaranta zuwa babban mutum yara suna haɗuwa da sauyi mai yawa a cikin halittarsu a wannan lokacin don haka a lokacin sukan nuna halaye daban-daban don haka iyaye dole ne su san yadda za su yi mu'amala da yaransu maza da mata a wa'annan shekaru na sauyi a halittarsu wasu malaman tarbiyya sun bayyana cewa yara a irin wannan lokacin suna ganin sun fara girma suna ganin sun fita daga rayuwar yaranta idan iyaye sun kasa samun iko a kan 'ya'yansu matasa a irin wannan lokaci to za su fara ganin su a cikin halaye marasa kyau kamar shan kwayoyi da abubuwan sa maye da sauransu sannan mata daga cikinsu sukan iya shiga karuwanci da sauransu sai dai maganin duk wa'annan halaye na matasa shine yin sauri a sanar da su halaye masu kyau tun ba su girma ba tun ba su kai shekarun da za su fi karfin iyayensu ba idan iyaye ba su yi karatu ba kuma ba za su iya tarbiyyantar da 'ya'yansu ba tun suna ƙanana to da sauri su mika su ga malaman tarbiyya wanda za su taimaka masu a wannan fagen banda iyaye dukkanin al'umma tana da nauyin taimakawa juna don ganin matasa sun sami tarbiyya mai kyau tun kafin su zama matasa wannan nauyin a kan iyaye ne da farko sannan dangi da makwabta da kuma hukumomi wannan ya zama wajibi don idan matasa sun lalace matsalar da za su jawo a cikin al'umma ba zai takaita ga iyaye ko dangi ba matsala ce wacce za ta shafi dukkanin al'umma daga ƙarshe ina son in farkar da iyaye kan cewa bayan duk ƙoƙarin da za su yi a wannan fagen su tuna da allah ta'ala su yi wa 'ya'yansu addu'a wanda shine makamin mumini su yi wa 'ya'yansu maza da mata addu'a su nemi taimakon allah don ganin sun saukar da nauyin da ke kansu na tarbiyyar 'ya'yansu da fatan mai sauraron muhammad ali daga birnin zazzau ya ji daɗin abin da muka tanadar masa a matsayin ya amsa sa masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda shi ma zan gabatar. kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Dastani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madala masu sauraro a cikin shirmu da ya gabata mun fara magana dangane da rabuwar kai da aka samu a tsakanin musulmi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman tsakanin khalifa na farko da kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato bani Hashim da magoya bayan su. da farko kan halifanci sannan daga baya kan gadon fatima salamullahi alaiha har ila yau idan muka sake dawowa kan gadon zahra salamullahi alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wanda khalifa na farko ya kwace wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da zahra salamullahi alaiha ta buƙaci khalifa na farko ya mayar mata gonarta da kuma gadon ta daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mata ai ya ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ba a gadonmu mu annabawa duk abinda muka bari sadaka ne sannan ya kawo shaidu wanda suka hada da umul mu'minina aisha diyarsa da kuma umul mu'minina hafsa diyar khalifa na biyu da kuma wani balarabin ƙauye mai suna malik dan ausu dan hadathan inda suka tabbatar da hadisin da ya faɗa da haka kuma aka hana ta dukiyarta har zuwa halifa na uku wato usman bin affan sai iyayen muminai aisha da kuma hafsa suka je wajen khalifa na uku wato usman bin affan suka buƙace shi da ya ba su abin da khalifofi da suka gabata bukata suke basu na dukiya da kuma gadon su daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai khalifa na uku Uthman bin Affan ya hana su daga cikin dalilan da ya kawo na hana su akwai cewa su ne tare da Malik ibn Ausu suka tabbatar da hadisin da khalifa na farko ya kawo na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu annabawa ba a gadon mu duk da muka bari sadaka ne sai yake cewa me yasa kuka yi shaida kuka hana Fatima tiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gadonta sannan ku a yanzu kuna neman gadonsa har ila yau Fatima salamullahi alaiha da kanta ta kawo ayoyin alkur'ani mai girma wa'anda suka tabbatar da cewa 'ya'yan annabawa suna gadon iyayensu daga ciki akwai inda Allah yake cewa Sulaimanu ya gaji Dawuda cikin suratun Naml aya ta goma sha shida sai kuma suratul Maryam aya ta shida inda Allah ke cewa ya gaje ni ya kuma gaji daga dangin Yaquba ya Ubangiji ka sanya shi yardaje cikin suratul Maryam aya ta shida da wasu ayoyi da dama har ila yau malaman tarihi da dama sun bayyana cewa Imam Ali alayhi salam ya je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami khalifa na farko tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi dalilan da suka hana ya mayar wa fatima salamullahi alaiha gonanta na fadak da kuma gadonta ya kara da cewa hakika manzon allah sallallahu alaihi wa ya bata su tun yana da rai sai ya ce dukiyar gwamnati ne sai dai in ta kawo shaidu na cewa manzon allah sallallahu alaihi wa ya bata su yana da rai sai imam ali salam ya ce masa ka yi hukunci saɓanin hukuncin allah a cikin musulmi fatima salamullah alaiha ta mallaki wannan dukiyar tun manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai don haka ba za a tambaye ta shaida bisa abin da yake hannunta ba a bisa ka'idar aliyad wato ba za a tambayi wanda abu yake hannunsa shaidar mallakan abin da ke hannunsa ba sai dai idan wani ya zo ya ce wannan abin da yake hannunsa na shi ne sai a buƙace shi ya kawo shaida sai ya yi shiru sai imam ali salam ya sake tambayarsa su waye ne allah yake nufi da ayar tsarkakewa a cikin suratul ahzab a ta 33 sai ya ce sun sauka ne a kanku sai ya ce da a ce wasu shaidu sun zo sun ba da shaida kan fatima Salamun la'ali Hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa ta yi zina me za ka yi da ita sai khalifa abubakar ya ce zan tsaida haddi a kanta kamar yadda zan tsaida shi a kan sauran matan musulmi sai imam ali alaihi salam ya ce masa da kuwa ka fita musulunci don baka karbi shaidar allah ta ta'ala a kanta ba amma ka karbi shaidar wasu mutane a kanta sannan ka mayar da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa shaida yana kan wanda ya kai ƙara ne sannan rantsuwa yana kan wanda ya musanta ko aka kai ƙara daga nan sai ya koma gidansa har ila malaman tarihi sun bayyana cewa fatima salamullah alaiha ta kaucewa halifa abubakar da umar bayan sun hana ta gadonta sun kuma kwace hakkin mijinta na halifancin musulmi ba ta yi musu magana ba har ta rasu Ibn kutaiba a cikin littafinsa na al'imama wa siyasa ya ce zahra salamu alaiha ta rasu kwanaki saba'in da 75 bayan rasuwar mahaifinta aliyu ya yi mata wanka da sallah ya kuma bisne ta a ɓoye ba tare da ya kira khalifa abubakar da umar ba sannan ya ɓoye kabarinta dukkan wa'annan ya yi su ne tare da umarninta masu sauraro a nan za mu da a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan lakai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe ta duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu saurare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 saudiya da ni sun suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wa'adin shugabancin donald trump ya kawo ƙarshe ba tare da samun nasarar ƙaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran ba lamarin da ke matsayin babban abin bakin ciki da ƙunar zuciya ga firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da ya rima mai jiran gado na ƙasar saudiya muhammad bin salman gwamnati mara tsari da hauka mai nuna wariyar launin fata da tsauraran ra'ayi a amurka ta kawo ƙarshe ba tare da cimma burin masu bakin ciki da yaƙa kyashi ba inda ta bar su cikin halin takaici da bacin rai firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu da muhammad bin salman yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya netanyahu da ibn salman sun yi ƙoƙarin ganin sun rusa jamhuriyar musulunci ta iran tare da firgita al'ummarta da wurga tsoro da fargaba a cikin zukatan masoyanta ta hanyar yin amfani da haukar donald trump da zafin kai gami da zugon mike pompeo da kuma tsatsauran ra'ayin john bolton tabbas ba a samu wata gwamnati da take dauke da manufofin yahudawan sahawiniya a kasar amurka ba irin gwamnatin donald trump inda gwamnatin trump ta zami tana kare munanan manufofin sahayuniyanci ido rufe a fagen siyasar duniya 'yan sahayuniyan duniya sun yi amfani da tsohon shugaban kasar amurka donald trump wajen ɗaukan matakan kakaba tarin takunkumai kan jamhuriyar musulunci ta iran musamman a harkar tattalin arziki da nufin durƙusar da kasar duk da matakan zugo da ingiza kan ɗaukan matakin ƙaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran bai yi tasiri kansa sosai ba saboda wasu dalilai hakika da ɗan ta'adda na tanyahu ya samu ƙarfin gwiwar ƙaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran lalle da ya kaddamar da harin a zamanin shugabancin donald trump mai dauke da akidar kare bakar siyasar yahudawan sahayuniya ido rufe kamar yadda donald trump bai dauki matakin karfafa netanyahu kan gigin kaddamar da harin soji kan kasar iran ba saboda masaniyar cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen mai da martani lamarin da zai wargaza makirce-makircen yahudawan sahiyuniya masu yawa a yankin gabas ta tsakiya idan har kasa mafi karfin soja a duniya da ba ta kiyaye dokokin kasa da kasa da kuma kasar da take matsayin babbar 'yar ta'adda mai wuce gona da iri kan kasashen yankin gabas ta tsakiya suna tsoron taɓa kasar iran ta hanyar ƙaddamar da harin soji kanta to ina kuma kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain hakika kawo ƙarshen wa'adin shugabancin donald trump ya wurga wasu shugabannin kasashen larabawan yankin tekun fasha cikin tunani tare da gano cewa tabbas sun yi kuskure kan matakan da suka ɗauka na ƙulle-ƙullen munafinci da makirce-makirce kan ƙasar iran tare da ingiza trump kan kare musu manufofi kan ƙasar ta iran musamman ta hanyar durƙusar da ita warwas hakika akwai buƙatar sarakunan ƙasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain su ɗauki darasi daga abin da ya faru a lokacin mulkin trump domin kada su maimaita kuskuren da suka yi a baya a zamanin joe biden ta hanyar buɗe masa taskokin ajiyar kudadensu da kasashensu da sararin samaniyar kasashen da kuma ruwa da tsammanin zai biya musu bukatunsu a matsayin mai karfin mulki a duniya sakamakon mancewa da allah maɗaukaki lalle kafin ƙarshen wa'adin shugabancin donald trump wasu ɓangarori musamman a ƙasashen larabawa da yahudawan sahiyoniya sun yi burin ganin hasashen da ake yi na cewa shugaban kasar amurka donald trump yana kokarin daukan matakin kaddamar da harin soji kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran kafin barin ragamar shugabancin kasar amurka a matsayin shirin hana zababban shugaban kasar amurka joe biden daukan matakin komawa cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasar iran da manyan kasashen duniya kan shirin iran na makamashin nukiliya kuma ƙari kan haka matakin na donald trump zai janyo tseko a shirin mika mulki ga zaɓuɓɓen shugaban ƙasar ta amurka amma wannan buri nasu bai cimma nasara ba domin har mika mulki ga zaɓuɓɓen shugaban ƙasar ya zo ƙarshe ba tare da cimma mummunar aniyarsa da na makiyansa ba tabbas ba za a kore yiwuwar makircin siyasar donald trump na shirya kaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran ba da nufin kawo tsaiko kan siyasar harkokin cikin gidan kasar amurka ganin yadda ya gayyaci magoya bayansa a birnin washington suka farma majalisar dokokin kasar lamarin da ya janyo barnata kayayyakin majalisar da satar bayanan sirri gami da hasarar rayuka duk da cewa akwai masu kora wannan mahanga da cewa zai yi wahala mahukuntan amurka su laminci wannan makirci tare da barin Trump da magoya bayansa su gudanar da duk wata bakar siyasa a harkokin cikin gidan kasar kamar yadda ba zai samu damar tabka kuskuren da zai janyo matsala a siyasar harkokin wajen kasar ba saboda shugaba amurka yana da iyaka da irin rawar da doka ta bashi damar takawa a fagen shugabancin kasar duk da rashin kaddamar da harin soji kan jamhuriyar musulunci ta iran amma donald trump ya yi wa duk wani mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka da sanin ya kamata illa da barna ta hanyar hannu a kashe general kasim suleimani kamar yadda a jawabin bankwanansa da ya gabatar a ranar litinin da ta gabata wanda aka watsa a ranar talata shugaba donald trump mai barin gado ya furuci da aikata ta'addancinsa kan jamhuriyar musulunci ta iran da cewa sun yi nasarar kashe babban ɗan ta'adda kasim suleimani wannan furuci na donald trump wannan furuci da donald trump ya yi ya bayyana karara kan mummunan kulli da bakar siyasar da gwamnatinsa take dauke da ita kan jamhuriyar musulunci ta iran da ma yankin gabas ta tsakiya baki daya a fili yake cewa general kasim suleimani mutum ne da ya sadaukar da rayuwarsa wajen 'yantar da al'ummar yankin gabas ta tsakiya daga manyan hatsarurrukan kungiyoyin 'yan ta'addan duniya da suke samun goyon bayan amurka da 'yan koranta a yankin gabas ta tsakiya ga misali laftanar general kasim suleimani yana daga cikin kwamandojin dakarun sojin da suka jagoranci yaƙi da ta'addanci a ƙasar iraki a lokacin da kungiyar ta'addanci ta da'ish ta mamaye wasu yankunan ƙasar a shekara ta 2014 janaral suleimani ne ya jagoranci sojojin kasar iran da suka kai ɗauki domin taimakawa sojojin iraki kamar yadda al'ummar iraki da suka hada da mabiya ta tafarkin shi'a da sunna da 'yan kabilar kurdawa suka kasance cikin rundunar janaral suleimani wajen yakan 'yan ta'adda a iraki sakamakon haka a hirarsa da tashar sky news ta larabci a shekara ta 2014 a lokacin da Daesh ta mame yankin garin Sinjar da ke yankin Kurdawan arewacin kasar Iraki. Shugaban gwamnatin yankin Kurdawan kasar Iraki Mas'ud barizani ya bayyana cewa iranci ce ƙasa ta farko da ta taimaka wa yankin Kurdawan Iraki a rikicin yakin da ta shiga da 'yan ta'adda da makamai domin yakar ta'addanci kuma dole ne mu faɗi gaskiya. rahotanni da hotuna sun bayyana yadda janaral suleimani da dakarunsa suka yi diran mikiya kan gungun 'yan ta'adda daga garin musul na kasar iraki har zuwa yankin aleppo da ke kasar siriya kamar yadda ya ɗauki matakin murkushe 'yan ta'adda da suka mame garin sinjar sakamakon haka masoya da makiya sun yi shaida kan matsayin janaral suleimani da cewa yana daga cikin masana da manazarta kan harkokin tsaro da dabarun yaƙi a duniya don haka ya zama babban barazana ga kasar amurka da ƙawayenta a yankin gabas ta tsakiya sakamakon haka suka nemi hanyar kashe shi kuma wani babban al'amari da zai kara tona asirin donald trump da magoya bayansa shine yadda ya fito fili karara ya ɗauki alhakin aiwatar da kisan gilla kan janaral suleimani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 da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dume-dume su. A halin yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.